ويسالونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله إن ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين sahabbanka suna tambayarka ya kai wannan annabi dangane da jinin al'ada jini ne na ɗabi'a da yake fita daga mahaifar mace a wasu lokuta ke babu to ka ba su amsa da cewa haila cuta ce ga namiji da mace ku nisanci saduwa da mata a lokacinta kada ku kusance su da saduwa har sai jinin ya yanke masu sun yi tsarki na wanka idan jinin ya yanke masu suka tsarkaka daga gare shi to ku sadu da su ta yadda Allah ya halatta maku suna masu tsarkake gabansu Allah yana son masu yawaita tuba daga zunubai da waɗanda suke kai matuƙa a wajen tsarki daga ƙazanta.